kallo da sauraron mu barkanku da sake kasancewa a cikin wannan tasha ta mai mai albarka tashar da ta yi ƙaurin suna wajen lalubo muku sai har labarai daga faɗin duniya a dai wato takaddama da take ci gaba da wanzuwa tsakanin gwamnatin sojin Nijar da kuma sojojin da suka kifar da gwamnati a ƙasar Mali Gini da Burkina Faso wato na ƙara tsami tsakanin waɗannan hukumomi a dai wannan tasha tamu mai albarka mun kawo muku rahoton da ƙasar faransa ta fitar na sanar da janye dakarunta daga jamhuriyar nijar sannan kuma mun sanar muku da wato sanarwar da shugaban sojin mulkin nijar ya fitar na wato sanarwar da gwamnatin makaron ta fitar na cewa za ta janye sojojinta daga jamhuriyar nijar mai kallon sauraron mu idan har kana tare da mu a cikin wannan rahoton da za mu kawo maka za ka ji mu da cewa ra'ayin wasu 'yan jamhuriyar Nijar suna ci gaba da bayyana ra'ayinsu dangane da janyewar da wato ƙasar Faransa ta fitar da cewa za ta janye da dakarunta su 1,500 daga jamhuriyar Nijar. Har ila yau kuma idan kuna tare da mu a cikin wani tasha tamu mai albarka, za ku ji mu da cewa sojojin Burkina Faso sun dakatar da wallafa jaridar ƙasar Faransa. Yanzu karin labarin kan riga ka saurara amma daga bisani za ka ji mu da cikakken rahoton.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 gwamnatin burkina faso ta ce ta ɗauki matakan ne bayan jaridar ta wallafa wani labari mara tushe da ke zargin cewa ana zaman ɗarɗar a cikin rundunar sojin ƙasar gwamnatin mulkin soji ta burkina faso ta dakatar da buga jaridar ƙasar faransa mai suna jane afrique a ƙasar tana zarginta da neman zubar da mutuncin sojojin ƙasar tun bayan da sojoji suka kwace mulki a ƙasar a shekarar 2022 sun dakatar da gidajen talabijin da rediyo da dama sannan sun kori wakilan gidajen watsa labarai na kasashen waje musamman waɗanda ke da alaƙa da faransa an kafa jaridar jeon africa a faransa a shekarar 1960 kuma a can ne shaidu ta take inda take wallafa labarai a intanet da kuma mujalla da wata ta wata-wata kuma tana da wakilai da dama afirka da ma wasu sassan duniya gwamnatin da ke wato gwamnatin da ke da alaka da kasar ta dakatar da sayar da kuma rarraba dukkan jaridar june africa a burkina faso sai abin da hali ya yi in ji kakakin gwamnati kuma ministan sadarwa wato rimtalba jane emmanuel odirago a wata sanarwa da ya fitar a ranar litinin ya zargi jaridar da wallafa wani labari da ke cike da yaudara mai suna tensions persist in burkina faso army wato ana zaman ɗanɗar a rundunar sojin burkina faso wanda aka wallafa a ranar litinin sanarwar ta ƙara da cewa jaridar ta wallafa labarin ne bayan ta wallafa wani makamancinsa a ranar alhamis da ke nuna cewa ana ci gaba da fargaba a rundunar sojin ƙasar an wallafa waɗannan labaran ne ba tare da wata hujja ba kawai domin a zubar da kimar rundunar soji in ji sanarwar wasu mutane a kamfanin dillancin labarai na afp ya tattauna da su a ogadogu sun ce har yanzu suna iya shiga shafin intanet na jaridar yayin da wasu suka ce sun kasa shiga sojoji sun ɗauki matakin ne kusan shekara guda bayan kaftin ibrahim Traore ya hau kan mulki sakamakon kifar da gwamnatin da ya yi watanni takwas bayan wani juyin mulki a watan yuni hukumomin burkina faso sun sanar da dakatar da gidan talabijin na faransa mai suna lci tsawon wata uku bayan sun kori wakilan jaridun faransa na liberation da le monde a watan afrilu a ƙarshen watan maris sun dakatar da gidan talabijin na ƙasar wato mai suna France 24. Sannan kuma wani rahoton na daban idan muka dangana jamhuriyar Nijar za ku ji mu da cewa shugaban Faransa wato shugaban Faransa hukumomin mulkin sojin Nijar da jami'an fafutuka sun mai da martani bayan da shugaban Faransa ya bayyana shirin ɗauke jakadan ƙasar daga birnin Yamai zuwa gida. Haka kuma shugaba Macron a wata hira da kafafen labaran Faransa ya ayyana shirin kwashe dakarun ƙasar. daga Nijar kafin ƙarshen shekarar ta 2023. Lamarin da sojojin juyin mulki suka ayyana a matsayin matakin nasara, wato lamarin da sojojin juyin mulki suka ayyana a matsayin matakin nasara yayin da wasu 'yan ƙasar ke cewa za su ci gaba da gwagwarmaya har ranar da Faransa ta fice kwata-kwata daga Nijar, kamar yadda za ku ji 'yan ƙasar ke bayyana ra'ayoyinsu. Sa'o'i kaɗan bayan shugaba Macron ya sanar da shirin ɗauke jakada Sylvain Ite daga Yamai, majalisar CNSP ta bayyana matsayinta a kai. a wannan sanarwa makuntan kasar ta nijar sun ayyana a ranar ta jiya lahadi a matsayin ranar murnar buɗe sabon babi a yankurin kwato 'yancin kan nijar lokaci ne mai cike da ɗimbin tarihi saboda yadda yake fayyace niyya da jajircewar al'ummar wannan ƙasa abinda ke nufin sabuwar tafiya ta kama hanya a hulɗa irin ta daraja juna a cewar cnsp ficewar jakadan faransa daga Nijar da maganar kwashe dakarun kasar 1,500 abubuwa ne da al'umma ta shafa lokaci mai tsawo tana gwagwarmaya a kansu inda tun a ranar biyu ga watan satumba mazauna birnin yamai suka tare a kofar sansanin sojan faransa don an karar da su shudewar wa'adin da majalisar cnsp ta basu jami'in fafutuka ta yanar gizo bana ibrahim wanne ya bayyana farin ciki game da abin da ya kira galaba akan faransa ya jaddada aniyar ci gaba da wannan mataki na matsin lamba abin da shi macron da ya dauka domin muna jira mu gani ya dauki dakarun shi sun bar kasar ga in ba mun ga wannan abu ne har yanzu bida bisa kan niyan da muka dauka na cewa za mu ci gaba da gogorma na ganin cewa kasar mu ta samu incin kanta tun da mun san kasar ga ta mu ce ba ta faransa ba ce ba ta emmanuel macron George. To koya masu sharhi akan al'amuran tsaro ke fassara canjin ra'ayin da aka samu daga gwamnatin Faransa? Mustapha Abdullahi masani ne a fannin diflomasiya da sha'anin tsaro. In ka lura ita Faransa ko ina ayi Allah wadda da abin da ta yi kuma wannan taro da aka yi na shi majalisar ɗinkin duniya ta gani da kowace ƙasa ta Afirka da Rasha da Union sun yi mata hannunta mai sanda. To ka san dan ne a samu wasa mazaman laya dole ne shugaban kasar faransa da ya yi haka amma yin mulkin farar hula ya zo yana yi wa a sake wani salo cikin ma'amala tsakanin nijar da faransa ai ba na ne ba diplomasiya ta tsaya amma wannan fannin ne ka san da abin da hankuri bai bada ba faɗa ba zai kawo su. A shekarar 2015 ne Faransa ta fara girke Dakaru a jamhuriyar Nijar bayan la'akari da yaduwar ayyukan ta'addanci daga arewacin Mali zuwa sassan jihar Delaberi wanda ke barazanar mamaye yankin Sahel. Haka kuma yanayin tsamin dangantakar da aka shiga a tsakanin shugaba Macron da sojojin juyin mulkin Mali ya sa Faransar girke wani bangare na sojojinta kan iyakar kasashen biyu ta bangaren Nijar a bara. a wani abin da ke kama da ci gaban takun saka majalisar cnsp a takardar da ta aike wa hukumar sararin samaniya ta asakna ta dauki matakin hana wa jiragen faransa na farar hula da na soja natsa sararin samaniyar nijar da nufin saurara matakan tsaro wasu daga cikin ra'ayin 'yan nijar kenan dangane da sanarwar da gwamnatin sojin faransa ta bayar na janye dakarunta daga jamhuriyar nijar da kuma janye jakadanta wato 780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 ngode gode, bisalam.